Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurara a daidai wannan lokaci ada ne zumku da labarun da farko ga muhimman kanan nasu. Ƙungiyar kare 'yan jarida ta CPG na bikin ranar yau biyu ga wata a matsayin ranar rashin hukuntawa. a CPG ta labarta cewa 'yan jarida 324 ne aka kashe a cikin wani rahoton da ta fitar. 'yan adawa sun janye daga kwamitin sake duba kundin zaɓe na cndp za su kome zafi za ku ji ƙarin bayani rahotonmu na musamman zai mai da hankali kan wata haɗuwa tsakanin masu ruwa da tsaki da ba da tallafi da gwamnatin nijar kan maganar ta madatsar ruwa ta kan daji. Tuma da da wannan labari Sahara FM ta soma watsa shirye-shiryen nata a gadas bisa tashar guda. A ƙarshe dai an baiwa shugaban wannan rediyo na yanzu tashar ta FM kamar yadda Ibrahim Manzo jallu ya shaida wa Studio Kalangu. An tsaye da Sahara FM a ranar 15 ga watan Oktoba bisa umarnin hukumar CSC dalilin rashin bin ka'idar hanyar neman tasha wacce a farko take ga hannun mai rediyo na farkon. Shekaru biyar kenan da Ghislaine Dupont da kuma Claude Verlon 'yan jarida RFI biyu aka kashe a Kidal kasar Mali bayan wasu mutane dauke da makamai sun sace su wata guda wata guda kuma a haka wata ɗan jaridar Saudi Arabia Jamel Kashigi ya bace a ofishin karamin jakada na kasar da ke Istanbul na kasar Turkiya da wani kwamando ya ya kashe bisa umarnin wani yariman saudi arabia manyan laifuffuka da ba a hukuntawa da ake biki a yau biyu ga wata Nuwamba ta ƙasa da ƙasa domin kawo ƙarshen wannan rashin hukuntawa manyan laifuffuka kan 'yan jarida wata dama ce ga kwamitin kare 'yan jarida na cpg da ke new york ya fitar da wani rahoto mai suna aikata kisan kai kuma a tsira ga ƙarin bayani tare da alassan kuzi muhammadu bisa fassara asumana nashi na Ƙasashe goma sha hudu da aka nuna wa yatsa a wannan shekara saboda dama dukkansu sun aiwatar da miyagun ayyuka a kan 'yan jarida tun lokacin da kwamitin kare 'yan jarida CPG ya suma tattara bayanai a shekarar takwas Rabin ƙasashen sun kasance a sama. Rahoton ya bayyana cewa a cikin shekaru goma na baya-bayan nan akalla 'yan jarida da 324 aka hallaka a faɗin duniya baki ɗaya. A kashi 85 cikin 100 na wannan mummunan lamari ba mutum ɗai da aka hukunta saboda laifin kisa. A karo na hudu jere ga juna Ƙasar kasar somali ta kasance a saman jerin sunayen kasashe masu gallazawa 'yan jarida cikin kasashen da suka bayyana a rahoton shekarar 2018 akwai afghanistan inda aka kai wa wani gungun 'yan jarida hari har mutane tara suka hallaka da kasar colombia inda masu safarar miyagun ƙwayoyi suka yi awon gaba da wata tawagar 'yan jarida na equatoria suka kuma hallaka su rashin hukuntarwa a sakamakon kisan 'yan jarida na karfafa yanayin rauni a aikin jarida a cewar kwamitin kare 'yan jarida a rahoton sa kan rashin hukuntarwa na duniya Kwamitin aikin fasa'ar intanet CNT ya sanar a ranar Talata a Yamai cewa bikin kaddamar da talabijin zamani na doron ƙasa cewa da TNT zai gudana a wata mai zuwa tare da rarraba na'urar dekodar kyauta a zandar barkacin sallar ƙasa ta 18 Desambar. Sanarwar ta fito ne daga jaridar Sahel Dimanshe ta ranar yau eh, biyu ga watan Nuwamba shekara ta 2018 ta kuma jaddada damar samun na'urar kudar a kasuwa tuni ma dai gidajen talabijin na niger sun soma watsa shirye-shiryen su bisa buke tnt na niger da ke da karfin daukar tasoshi 20 Idan ba ku manta ba, minister shugaban kwamitin sassanta siyasa na CNDP a ranar 5 ga wata Oktoba ya kafa kwamitin kula da yin shawari da ke da nasaba da sake duba wasu matakan kundin zaɓe da ke kawo rabuwar kawuna tsakanin 'yan adawa da masu rinjaye. A jiya Alhamis wakilin 'yan adawa hudu suka janye daga kwamitin dalilin rashin jituwa kan wasu ayoyi takwas sha biyu tamanin da tamanin da ɗaya na kwamitin da birji rafini ya kafa ga ƙarin hasken ɗan majalisa ne masani mamba na kwamitin a cikin rahoton habibu garba bisa fasar asumani shina. Il y a eu quatre articles sur lesquels on n'a pas trouvé de consensus. doka hudu abba mu samu jituwa a kansu ba. Ayar doka mai lamba takwas, lamba goma sha biyu, lamba tamanin da lamba tamanin da ɗaya. Mun nemi magana gana da firaminista muka tar da shi cikin biransa dukkanmu mambobin kwamiti. Muka ce masa ga matsalar mu. Hukumar zaɓe da ke akwai a halin yanzu hukuma ce ta jam'iyya guda ɗaya kawai. Ya ce muna za a kawo sauyi sai muka shi karfi. A lokacin da muka soma muhawara kan ayar doka mai lamba goma sha biyu, mu 'yan adawa mun ba da shawarar a kafa hukumar zaɓe mai mambobi 29 shimbiyu 'yan ba ruwanmu sun ba da shawarar a kafa mai mambobi 35 su kuma masu rinjaye sun dan ci gaba kaɗan suka ce a kafa mai mambobi 19 sai kuma suka ba da shawarar kafa biro mai mambobi 6 tare da rike shugaban hukumar zaben na yanzu da mataimakinsa kenan anan ina batun canji lokacin da ne harkoki suka soma lalacewa domin ba su son mu ci gaba saboda ba su son su saki komi muka ce to ba za mu ci gaba da gajiyar da kanmu a banza ba. Nous pensons que ce n'est pas la peine de continuer à nous fatiguer. Matsalar tsaro na kyautatuwa a jihar Ayoro yankin Tileberi tare da kafa wani yankin jin kai da damar kai da kawo ba tare da fargaba ba, in ji Prefem mai barin gado na jihar jandori shi a Galar ya kuma tabbatar da kasancewar iko a wata hirarsa ta wayar tarho tare da Sumana Amadu bisa fasar gungu Muhammad Dantani. Muna iya tabbatar da cewar ana la'akari sosai da halin da yanayin yake ciki. Hukuma ta inganta sosai tun ɗaya ga watan Oktoba zuwa ranar sha uku ga Oktoba. Mahukuntan ƙasa tare da masu kawo agaji sun amince da buɗa layin bi a kai agaji don a kawo wa duka masu kai taimako sauƙi har ma ga tawagogin gwamnati don su gudanar da aikinsu ba da wata damuwa ba. Dukan ƙungiyoyi masu zaman kansu kanan hulɗa ta tawagogi da ke buƙatar zuwa cikin wannan karkarun don ƙididdige a halin yanayin aka girka wannan wanda suka yi gushi sun fita wata fargaba komi na wakana yadda ya kamata kuma har ranar yau dai yanayin na ci gaba da kasancewa cikin daidaito illa bayan wasu 'yan al'amuran da ke wakana can bayan fage ƙetaren iyakar mu Shugaban babbar hukumar karfafa zaman lafiya Asha ACP tare da rakiyar abokan hulɗa da dama ya je a wannan mako a bankilare yankin Tilaberi tattauna tare da al'ummomi kan batutuwan tsaro da ci gaba su suka janyo wannan rangadi. jan Jipner jakadan tarayyar Turai a yankin Sahel a cikin rahoton Yusuf alwet bisa fasar gungu Muhammad Dantani. Yan ɓata gari sun zo daga wani waje, daga Libya, rishin kwanciyar hankali ya wanzu. Ta'addanci ya shigo ya zamanto alloba ce ga ƙasashen Sahel, ga ƙasar Niger, ga yankin Tilaberi, kuna kan iyakoki uku tsakanin Niger, Burkina Faso da Mali. Haka kuna cikin karkara da ta gama zamantakewa daban-daban inda ake haɗuwa yau da kullum tsakanin al'ummomi kala-kala, sanwayawa, bugaje, hulani, inda kuma kuke samun sasantawa kullum tsakaninku ko da rishin jituwa ya afku a dalilin 'yan ɓata gari da suka zo daga wani waje a dalilin ta'addanci wannan ababuwa suna tozar da ƙasar Nijar suna tozar da Sahel kai har ma ƙasashen Turai da duniya baki ɗaya kenan ya waje ba mu yi aiki tattare domin mu kawar da wannan tozawar da ta'addanci ke yi babi biyu za mu kiyaye a kansu mu tabbatar da kwanciyar hankali mutane su je su dawo ba tare da wata fargaba ba da kuma samun girka ci gaba don mu kawo mafita ga matasa. la jeunesse. rahoton yusuf eluwet kenan bisa fasar gungu muhammad dantani dandalin al'ummomi kan tattauna a ranar litinin a agadas tare da ƙungiyar nan da ke kula da rigingimu ba tare da tashin hankali ba genevico Wannan dandali zai baiwa 'yan ƙasa damar yin musanya tare da hukumomi kan matsaloli tsaro in ji Lasan Ramatu wakilare Genevico a cikin rahoton Anise Karim bisa fassarar Adama da Dawaki. Babban taro ne da ke ba da dama ga 'yan ƙasa su canza da hukumomi biskan al'amuran da ke ci musu tuwo a ƙwarya da abin da suke bukata bisa kan kwanciyar hankali. Tsarin proje ne da ya shafi yanki biyu. A cikin ƙananan hukumomi Bani Bongu a Bala da Sanam. A yankin Agades ya shafi Adar Bisnat Ingal da cikin ƙaramar hukumar ta Agades. Hakika wannan taron ya samu halartar masana uku 'yan ƙasar Mali da sun ku zo su canza miyau tare da matasa. Manufar wannan taron shine a raba masaniya na wannan focus tare da mahukumta da kuma tattaunawa cikin tafarkin demokradiyya musamman ma a samu hanyoyin bi na rigakahi da kokowa da ta'addanci a cikin yankin da bukatun da acp ta doka cikin komin ɗin da take aiki Dare mai sanyi da asuba haka da kuma zafi da yamma waɗannan su ne alamomi na sanyi. Ofishin hasashen yanayi na ƙasa na sanar da cewa iskan sanyi na kaɗawa a yankuna da dama na ƙasar tamu tare da sanar da shigowar wannan lokaci na ɗari da kuma ƙura a yankin Sahel. Usman Bawa mai hasashen yanayi a cikin rahoton Jallo Maryama Kande bisa fassarar Gungu Muhammad Dantani. a partir da su matan sont... Daga sahiyar yau ma iskan shigowar ɗari ne ake bugawa cikin yawancin shimfiɗar ƙasa banda yankunan Tilaberi ya mai da doso inda har yanzu akwai damshi iskan damana na bugawa har yanzu domin ma'aunin fit yana shimfiɗe yankunan isa. Yanzu za a fuskanci bugun iska busasshe kuma iska ne mai ƙarfi daga ƙasa wanda zai dinga tado kura. Nan zuwa sa'o'i 48 zuwa 72 ko kuma kuma sati masu biyowa iskan shigar ɗari zai bullowa da aniya game da iska mai ƙarfi mai ɗauke da sanyi. Muhimmin bambancin iskan ɗari dai za a fuskanci karamcin gani daga nesa. Misali kuma yau da sahe magarya aunin da muka samu shine digiri goma sha uku na ma'aunin Celsius aka samu tuni. a passé 13 degrés Celsius déjà. Usman Bawa na kira ga mutane da su fara ɗaukar matakan kare kai daga duka cututtuka da ke da nasaba da eh, wato ɗari da kuma kare yara da tsaffi. Sai rahotonmu na musamman tawagar haɗin guwar sanya ido da abokan hulɗa kan shirin kandaji karo na goma sha uku ta yi wani taro a ranar 29 zuwa 20 zuwa 30 ga watan Oktoba a Yamai. Taron ya wayi batun yiwuwar shirin halartar ɓangarori daban-daban da kuma matsalolin da za a iya magancewa. Ga hirar da abokin aikinmu Sumana Amadu ya yi tare da Amadu Haruna, Darakta Janar na Shirin kan daji bisa fassara Sumana Shina da Gungu Muhammad Dantani. Ƙasar Nijar tare da wasu masu ba da tallafi ga asusun tsarin ayyukan kan daji sun haɗu a nan birnin Yame domin yin raskonar yanda tafiyar ayyukan wannan gawurtaccen gini ya kasance. Darakta General na wannan furojan Amadu Haruna na maganar kyaukyawar niyya ta masu tallafawar da kuma gushin da za a wa garin Ayoru baki ɗaya. An rataba hannu kan kwangilar ayyukan ne da wani kamfani kun san ko bayan an rataba hannu kan kwangila akwai matakai da dama da ya kamata a bi kafin a soma aiki gadan-gadan. Yanzu haka ana ɗaukar matakan ganin an soma aiki kamar yadda ka'idodin kwangilar suka tanada. Kamfanin na ƙoƙarin ganin an soma komi tuni ma'aikatansa sun iso. Muna tafiyar da harkokin ne tare da ƙoƙarin mayar da al'umma a sabbin wuraren da aka keɓe mata. Domin haɗari ne a kammala ayyuka kuma ba a sake wa dukkan al'umma wuri ba. Idan aka yi haka za mu rungume hannuwa ne kawai mu yi takallon madatsar ruwan kenan gaba ɗaya ne muke tafiyar da ayyuka domin komi ya ce daidai haka darikta kun yi zancen sake mazaunin al'umma ne ne kuka sa a sahun gaba ta wannan babi kuma me kuka aiwata Qu'est-ce qui a été fait Bon, eh, A game da batun tayar da mutane mun tafiyar da ayyukan ne kashi biyu. Da farko mun tayar da kimanin mutum dubu takwas wannan aiki ya kama muna miliyar talatin na kudaden sefa domin an gudanar da bincike kan haka saboda gano cewa komi ya zo daidai. Kuma a halin yanzu muna da ƙarin tallafin kudade na bankin duniya da suka tashi kimanin miliyar takwas domin ƙara kyautata wannan shiri na tayar da al'umma da zamanar da su a sabbin wurare. Akwai rukuni na biyu a nan mutum dubu hamsin ne za a tayar. Ganin ayori baki ɗaya ne za a tadawa. yayin wannan taro da muke yi mun kiyasta aradin makarantu dakunan ɗaukar darussa da ya kamata a gina, hilayen noman garake da ya kamata a keɓe, kuɗaɗen da ya kamata kuma a baiwa al'umma. Mun kimanta dukkan waɗannan bukatu kuma kuɗaɗe masu tarin yawa ne. Muna tattaunawa da masu hannu da shuni domin a biya waɗannan bukatu kuma ina tabbatar muku da cewa masu hannu da shunin sun bayyana kyakkyawar aniniyar su ta tallafawa. An tsara takardu kenan muna kan hanya mai kyau. Quelle est la part de l'État? tallafi ƙasar Nijar ta bayar ta fannin zubin kuɗin zartar da wannan Ƙasar Nijar ita ce ta farko wajen saka kuɗaɗe a ayyukan madatsar ruwan kandashi. Tuni wajen ayyukan gine-gine da suka tashi kimanin miliyar 151 na sefa. Ƙasar Nijar ta zuba kashi 25 cikin ɗari na kuɗaɗen. Sannan wajen mayar da al'ummar da aka tayar a sabbin wurare musamman biyan diya. A rukuni na biyu za a kashe kimanin miliyar 16 na sefa. Ƙarshen labarun namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.